بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na tufatul hukam na alƙabi abubakar al'andalasi al'asimi yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin da biyar kuma za mu tashi babul wakalati wa ma ya ta'allaku biha babin da ke bayani akan abin da ya shafi wakilci da abin da yake da alaƙa da da wakilci idan an ce alwakala shine istinabu istinabatu sahibil haqqi ghayrahu fi mithlihi fi ma tadkhuluhu an-niyaba wato shine idan kana da wani haƙƙi sai ka wakilta wani ya je maka wannan abu idan dai wato yana iya karɓan wakilci domin akwai abubuwan da ba sa karɓan wakilci to duk abin da yake iya karɓan wakilci to za ka iya tura wani ya je maka maka wannan abu idan ya dace da ya maka wannan abu misali yanzu kaman aure idan ka tashi yin aure kai ne ya kamata ko kai ne asali wanda zai je karɓa wa kansa aure a wajen wadiyin wacce zai aura ka cewa babanta ka aura mini yarka shi ko sai ce na aura maka shi ke na aure ya kullu to amma ya halatta ka wakilta wani ya halatta ka wakilta babbanka ko yayanka ko wani malaminka ko wani mai gidanka sai je karɓa maka aure ina nema wa ne auren wanci shi kuma waliyin sai ce na aura masa shikenan wakilin ka sai ce na karba masa shikenan kaman kai ne ka nema kaman kai ne ka karba ko kuma shi asalin waliyin ka an baban yarinyan ya wakilta wani ya je ya aurar da yarinyan zai ce na aurawa ne wance ce na karba masa shikenan ya tsaya a matsayin baban yarinyan da haka wannan shi ake cewa wato ainihin wakala kuma wakala ta halatta mai haisul jumla idan akwai wani dalili da ya hana wato wakilci din na shari'a amma a dunkule dai za a ce wakala halal ne kuma ita wakala ba kaman kafala ba ne ba kaman lamuni ba ne ita wakala ana yin tabi bi wa bi ghairi ajr ana yi da lada ana yi ma'ana ana iya baka wani abu kai wakilci din misali mutum zai ce je ka sayar mini da mota na ko gidana sai ka ce to nawa zaka bani za ka iya kuma ka je ka sayar masa fi lillahi bai baka komai ba Saɓanin kafala wanda muka yi a ba ne zama lamuni in alfurin ce za ka yi wani to wannan ko muka ce ba za a ba da kuɗi ba kamar ka ji ka ɗau belin wani ko ka wani garanto a bashi rance wannan ba za ka karbi komai ba wannan fi lillahi ke yanta domin wannan shafa'a ne amma wakala wani aiki ne za ka je ka yi wa mutum ya fi yayi kama da ijara wato ka sa mutum aikin kuɗi saboda haka wani aiki ne zai je maka shi yasa ya halatta ka ce ga abun da za a baka ko kuma ka je ka yi kaifi sabilillahi akwai dalilai da suke halatta wannan daga ciki akwai hadisai guda biyu wanda manzon Allah sallama ya wakilta wasu sun masa wani abu kamar hadisin urwatul barisi yace manzon Allah sallama ya aika shi je so masa ragon dayya sai ba shi dinari ɗaya to da je shi kuma da dinari ɗaya nan sai sai raguna guda biyu raguna guda biyu a dinari ɗaya ya samu sauki kenan sai ya sai da rago guda ɗaya dinari ɗaya sai ya zo wa manzalarsa da rago da kuma dinari kaga ya masa kasuwanci an ci riba kuma an samu wasu ganihin rago ga rago kuma dinarinsa dinarinsa ya dawo saboda haka wannan wakala ne manzo sama ya wakilta shi kuma da ya zo manzo sama bai ce me yasa kai haka ba ni na wakilta ka ka je ka siyo mini rago ne saboda mai saboda akwai maslaha a ciki akwai maslaha a ciki an samu ragon kuma an samu riban dinari saboda haka dinarin sa ya dawo kuma rago an samu ragon kaga abin da aka wakilta ya yayi kenan tun lokacin da ya zo sai ya fahimci kowane rago zai iya kaiwa dinari biyu amma sai aka sayar masa raguna biyu a dinari ɗaya kai ko ne rago zai iya kaiwa dinari ɗaya amma sai aka so masa sauki aka sayar masa raguna biyu a dinari ɗaya So da aka sai sai da guda ɗaya ya zo maza suma da dinari da kuma da kuma rago maza suma ya masa addu'a ce Allah ya albarka a cikin kasuwancinsa ya sa masa albarka domin haka ne iya kasuwa ne iya kasuwa ne ya sa yi haka maza suma ce to barakallahu fi bai'ika Allah ya maka albarka a cikin kasuwancinsa kasuwancinka tun daga nan ƙurwatul bariki sai Allah ya sa albarka a kasuwancinsa suka ce da tara turaban da rabi hafi da ƙasa da zai sai ƙasa fi ya ciri ba. zo cewa a hanya ya sai ƙasa an ya ƙasa ta kawai zai ciri, ba fa yashi ba kun san yashi kan dama ana saya ƙasa wannan kawai ko iri ne ma'ana duk abun da ya saya yana ciri riba Allah yana sa albarka a ciki kenan sai wannan addu'a ta zama sababin sababin arzikinsa domin idan Allah ta'ala ya kaddara lokacin da za ka yi arziki don sai ka ga kowane abu kuma ka ɗaga to riba za ka ci kowane abu sai ka ga ka ci riba abin da zai rike wani wuya sai kuma kawai sai ka ga da ka a kafiyar da ka a kafiyar to Allah ya sa albarka a cikin kasuwancin ka kenan haka shi wannan bawan Allah imam Amir ruwaito shi da ashabul sunan kuma hadisi ne wanda yake ingantacce shi sannan akwai hadisin jabir bin abdullah a aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon sama ya kora raƙuma guda ɗari ne don yayi hadaya da su da aka je aka tsaya a arfa ranar sallah ya je mina sai yanka rago 63 abin nan ya soke raƙumi 63 da hannunsa sannan sai wakilta ali sai dina ali shi kuma ya soke sauran wato yanka sauran kaga kenan sai na ali ya wakilce shi a guda talatin da bakwai shi kuma ya yanka guda sittin da uku to a nan hadaya ba ko iya gurgudun ƙarfinka ne ba wai rago ɗaya kawai ake bukata ba ɗayan da ya sauke maka wajibi shine masjid min alhaji abin da ya sauƙaƙa maka amma kana da sama da wannan don samun lada sai ka yanka sama da haka haka na abin da ya shafi layya za ka iya yanka sama da guda ɗaya ko biyu gwargwadon abin da Allah ta'ala ya fore maka to kaga anan dai ibada ce ko ni aiki na manzon Allah zai yi da kansa sai ya wato ya wakilta sayyidina Ali yayi masa to kaga saboda wannan abun yana karban yana karban wakilci shi yasa muka ce cikin abun da yake karban wakilci amma da dawafi ne manzon Allah bai zai ce ka je ka min dawafi ba ko ka min safa da marwa ba ko ka tsaya mini a arfa ba duka wannan baya karba kaman sallah ba za ka ce wani je kamin sallan azhar ba zai yi ba saboda baya karban baya karban niyaba kowa ne bana haihuwa je ka kwanta da iyali na don a samu ciki a haihu wannan haramun ne baya karban wakilci shi ma to amma cikin abin da yake karban wakilci ya halatta a yi a yi wakilci to manzan sama yakan tura mutane da yawa garuruwa su je su karɓo zakka ko wani abu wannan duka duka wakilci ne saboda shine aka ce khuz min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim da kaga shine ne karba amma kuma sai wakilta wani ya je karbi ya je karbi zakka to wannan dukkanin sa ababin wakilci ne ya halatta ai haka ne القاضي أبو بكر يتي يجوز توكيل لمن تصرف في ماله لمن بذاك اتصفه ومنع التوكيل للذمي وليس إن وكل بالمرضي ومن على قبض سبيا قدم فقبضه براءة للغرم وجاز للمطلوب أن يوكل ومن أصحنون ومن أصحنون له نكله وحيثما التوكيل بالإطلاق فذلك التفيض باتفاق وليس ينبغي غير ما فيه نظر إلا بنفس في الأموم معتبر وذاله تقديم من يراه بمثله أو بعض مقتضاه ومن على مخصص وكل لم يقدم إلا إنه جعل حكم يتي يجوز التوكيد يا لك وتلتاوى وتلتاوى لمن تصرف جوند يحلت التصرف في ماله أتكندوك أنصار duk wanda zai iya sarrafa dukiyarsa ya siya ya sayar ya yi kyauta ya sadaka yadda yake so shari'a ba ta mar doka ba ya halatta ya wakilta wani ya masa abun da yake so a cikin dukiyarsa amma wanda zai wakilta liman bi za ka tasafa shi ma ya zama wanda ya siffanta da irin wannan siffan wato ya zama na shi ma zai iya tasarrufi da dukiyarsa yanda yake so ba tare da wato shari'a ta hana shi ba in dai halal ne to shi ma irinsa ne za a yi to suwa ne ne masu wa zai zama wakili da mai wakiltawa kenan ba dama ka wakilta wani sai ka zama baligi mai hankali kuma gairu mahajur wanda ba a maka hajaru ba wato ba a sa maka takunkumi a cikin dukiyanka a shari'ance ba kaga yaro karami bai zai tasarrufi da dukiyanta ne ke sama haka haka wanda bashi ya masa katutu aka kai shi kotu aka hana shi amfani da dukiyarsa domin za a tsayar a biya wanda suke bin sa bashi to shi ma ba za ka wakilta shi je maka wani abu don an hana shi sai da tsayarwa, an dakatar da shi haka nan sahuhu wawa wanda shi idan da zai je sayar za a bugi hancinsa ko zai je ya barnata dukiyarsa ba a inda ya dace ba to shi ma ba za ka wakilta shi ya maka ya maka wakilci ba to shi yasa kenan wakilci ana wakilta wanda shi yana iya tasarrufi a dukiyansa ba tare da wato wata doka ba shine baligi mai hankali mai wayo wanda ba a samar takunkumi a dukiyarsa ba to haka wanda zai wakilta shi ma mahaukaci bai zai wakilta kai ce je ka sai min gida nawa in kai aka kai shirme kuma za a rora ciniki kuma in ya halaka za ka biya haka nan yaro karami bai zai wakilta ka ba haka nan wawa ba za ka ba za ka karbi wakilcinsa ba ka je ka masa wani abu domin bai halatta ba haka wanda aka masa hajaru mufallas wanda aka tsare dukiyansa a kotu cewa kar ya taba ta to in ya wakilta ka kaje ka sayar masa da wani abu nasa ka yi ha'inci a shari'a ba za a yadda da wannan ba so da kenan ta wanda yake da cikakken inci wajen tasarrufi shine wanda za a iya karban wakilcinsa ko wakiltawansa ya wakilta wani ko kuma ko kuma a wakilce shi kuma ya zama cikin abin da yana iya karban wakilci ne shine saye da sayarwa da abin da ya shafi karban bashi ko kuma abin da ya shafi shari'a zai ka so min kaza misali ba ka je ka so min eh, shinkafa a wata kasuwa ta ƙauye misali ko ka je ka so min mota a Legas ko a wani wuri ko ni ko kuma ka je ka ka sayar min da kayana sayar min da na fili na duka wannan wakilci ne ko kuma rabo min bashi na a wajen wani wannan duk ya halatta ko kuma wani ya kai ƙara na je ka tsaya mini ka bashi amsa ya kai ƙara na yana bi na dubu ɗari ka ce eh lalle na yadda yana bi na ko kuma ban yadda yana bi na ko kuma wanda aka wanda ya kai ƙaran ya ce na kai ƙaran wani amma je ka tsaya a matsayina sai zama kaman kai ne ka kai ƙara to a irin nan ne ya halatta a yi wato abun nan a yi wakilci amma kamar yadda na ba da misali akwai abubuwan da ba sa karɓan wakilci kuma bai halatta a yi wakilci a ciki ba ya ce wa muni a taukilu lizimi wa laisa in wakala bil marzi wa muni a taukilu an hana yin wakilci lizimi wato ga Ahalus zimma su ne kafirai abin da za ka ce zai kafirin amana ne zama na bai halatta kafirin amana ya wakilta abin nan a wakilta shi ba a wakilta shi ba to yaya kuma kafiri wanda yake harbi wanda ana yaki da shi sau da kenan an hana ka wakilta ya zama wakilinka wanda ba musulmi ba ka wakilta maka wani abu na sai da sayarwa ko abin da ya shafi shari'a kuma ta in wakala shi kuma zimmi in ya wakilta musulmi shi ma bai kasance bil marbi abun yarda ba ba yadda kai kuma ka zama wakilin wanda ba musulmi ba ba yadda ka zama ma me yasa ba za ka wakilta wanda ba musulmi ba saboda ai shi baya kiyaye haram ya san haram din ne ma in ka je sayar maka da abun ka sai ya je maka ciniki na haramun kawai je so maka sai je shigar da haramun a ciki kuma wakilinka ne kaga kai ka kai kasa da aje a aikata a aikata haramun haka ne inda zai je ka ce tare maka wata fada zai iya ƙarya zai iya ha'inci shi duk ba wannan bane to da ka sai musulmi musulmi ma mutumin kirki za ka wakilta to ba za a yi da abun nan eh, ya zama wakilinka ba saboda baya bai san ma halal da haram din ba kuma ko ya sani zai iya ha'inci ba zai kiyaye halal da haram a cikin abin da ko wakilta shi ba saboda haka ba ba ya halatta wannan mamnu'un ne shar'an mamnu'un ne shar'an sai dai idan illan ta gushe idan illan ta gushe shikenan misali yanzu a ce kayanka wani abu ne sanin ne wanda dama farashinsa ga yanda yake sai ka ce to je ka ka kai wa wani ka karɓo kuɗi ka kawo ni kaga wannan ba wani ciniki da za a tsaya ana yi ballantana haramun haramun ya shiga a ciki idan illan ta kore shi kenan amma matukar zai iya wa haramun ya shiga a ciki to ba a yadda ya zama ya zama wakilin ka ba ko da masu buɗe kamfanoni su sa wa'inda ba musulmi ba su ne manajojin su to sai su kula da wannan shin ya san ma halal da haram zai iya kai maka halal da haram haramun bai zai shigo a ciki ba bai zai yi ha'inci ba duka wannan dole a kula da shi domin idan ya je aikata abu na haramun to kana da alhaki kai ma domin kai kawai ki tashi ya je maka ya je maka wannan abu saboda haka an hana sannan an karhanta shi kuma mutum ya zama wakili na wanda ba musulmi ba a cikin harkokinsa ka sayar masa wannan ka sayo masa wannan ka karɓo masa bashinsa can ka je ka kare masa faɗa a can ko husuma a kotu saboda me saboda akwai kaskanci a ciki ka zama kamar yaron sa kenan zai sa ka umarni zai jin i kaza ba kaza za ka za nake so to kaga zai zama yanzu shine a sama da kai tunda shine muwakkil to kaga kuma mumin yana da izza akan wanda ba musulmi ba shi sa alu zimma ma a shari'ar musulunci idan ana tafiya akan hanya manzon sama ce fattaruhum ila adyaqihi ku sa su su dinga bin loko-loko wani mai kunci-kunci kai ya zama kani a tsakiyar hanya sai dai su bi gefe-gefe saboda mai saboda izzar mumini wanda Allah ta'ala ba shi ulfalillahi izzatu wa li wani wa lil mu'minin saboda haka mu'mini suna da izza al mu'minu la yudhallu mu'mini baya baya kaskanta zai kaskanta a wajen a wajen kafuri ba to karka je ka zama kuma wato ainihin walakantacce a karkashin wanda ba musulmi ba shi sa aka ce to karka zama ma wakilinsa wasu ka ce makaruhi ne idan bai kai gejin da zai zama walakanci ba amma idan ya zama gejin da zai zama kana karkashinsa a matsayin mai masa hidima ta wannan haramun ne ka masa shara ka wanke masa kayansa ka jefa masa abinci ka kawo masa Iska za ka buɗe masa get ka rufe kaga ka walakanta a matsayinka na mumini mai izza so kuma sannan abuwa nawa zaka gani na haramun a tare da shi wanda suka yi kai magana masa sai suka ce ba a yadda da da wannan wannan shi kan haramun ne ma ba makaruhi ne man shi ta lace wa lan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila kafare ba su ta daukaka akan mu'mini izza ta mu'mini ne to idan babu kaskanci ne na walakanci to shine wasu malamai suke cewa makaruhi ne ma'ana ya halatta kamar yanzu in kamfani ne na wani kafuri ka je kai aiki a cikinsa ba wai zai dinga za ka walakanta ne a ciki ba misali kana da wani fawa a ciki don da ya ganka da ya san babban aiki kake ki kana da masu hidima ma kai ma karkashin ka ba wai zai dinga saka wasu abubuwa ne na walakanci ba to wannan suka ce makaruhi ne mana ya halatta amma da abashi shi yafi amma in dai zaka walakanta ka zo kana goge masa mota kana bude masa mota in ya shiga ka rufe masa ka buɗe masa gate ka kawo masa abinci ya ci ka goge masa takalminsa da sauransu ka yashe masa shaddansa sannan suka ce kai akwai kasance a cikin wannan ya zama kana ƙarƙashinsa wannan kuma akwai saɓani da mutum ya baka aikin kuɗi na lokacin da ka masa wannan ba lalle ka da ba za ka iya kai shi a cikin izan ka tafi ka masa gini ga ba wai kana ba ne, don kai ba wakilinsa ba ne. kawai gini ne ana ginawa in kauni za a biya ka ko ga abin da aka biya ka kai wannan gini din ko kuma makamancin wannan amma abin da ake magana shine idan ka zama wakilinsa ka zama yaron gidansa ka zama yaron gidansa zai daka maka tsawa za ka ta'i masallaci wa gida ya kai je ka share min wannan wurin ba da ma ka tafi ko makamancin wannan ko yaransa su dinga walakanta ka a matsayinka na musulmi ya zama addinin ka bai da wani izza kila za ka iya barin wasu abubuwa ma na addininka da saurin da gidanka wannan haramun ne baya baya halatta yace wa man ala qabdin safiyan qaddama fa qabduhu bara'atun lil ghurama wa man qaddama wanda ya gabatar da sabiyan yaro ala qabdin bisa karbo bashin sa ko ni hakkin sa fa qabduhu karbowan yaron bara'atun kubuta ne lil ghurama ga wa'inda yake bin bashi kana bin wani dubu ashirin sai ka wakilta wani yaro wanda bai balaga ba kace zai karɓo maka cikin yaro kai zai karɓo aka tabbatar da ya karɓa da shaidu ya zo hanya kafin ya kawo maka sai wani ya kwace da foyin da kake bin bashi su sun riga sun kuɓuta kai ne kai asara kun kwanci matsalan saboda ai a can baya mun ce bai halatta yaro ya zama wakili ba saboda ai shi ba ja'izu tasarruf bane saboda haka sai ya zama baligi to wannan baya kore cewa bai halattan ba amma idan ka wakilta shi kuma yaje ya karbo aka tabbata ya karbo kuma abun ya lalace to karka zargi shi wa'incan mutane karka tsora wa'incan mutane biya kai ne ka kai ne zaka dauki asara kuma da zaka je kotu hukuncin da alkali zai yi ba dai ka wakilta shi ba eh kuma an tabbatar ya karba eh to ba ka da hujjan da zaka ce su sake biyan ka su sun riga sun fita shine ma'anan wa bara? bara'atu lil ghurama karban da yaron yayi ko kubutarwan wa'inda ake bin ake bin bashi saboda haka to sun dawo kuma cewa ya halatta shi yaron a wakilta shi ya je ya karɓo bashi ko ni haƙƙi ko bai halatta ba mafi yawan malamai suka ce bai halatta ba wasu suka ce ya halatta in dai mumayyizi ne wanda zai iya maka wannan aikin amma fa in an yi asara kai ne da asara ko da wajen wanda yake halal ne ballantana wanda wanda yake cewa haramun ne saboda tun da shi wanda ya wakilta yaron ya yadda cewa yaron ya karɓo masa kuma ya ya da shi a matsayinsa ma'ana maimakon shi ya karɓa yanzu ya yadda yaron ya tsaya a matsayinsa ya je ya karɓo masa to shikenan kuma babu wata hujja da zai ce a biya shi kuɗinsa domin wanda ka turo in kace na turo yaro ya zai karɓo mini akwai yaron na tura zai karɓo mini abun nan nan sai ya ba kana da dalilin ko da ka ce to me yasa ka ba yaro tun da yaro ne ake kake a bashi tun da aka bashi ko shi shikenan to kaga in ma wani wani ɓarawo ne ka tura ya bar sai ya gudu da abun kace na wa ne shi zai tsaya ya ce to adali ne wanda ka tura ko ba adali mutumin kirki ne ko mutumin banza sai ka tura wani sai ya gudu da kayan shi ya kubuta kai ne dai ka shiga matsala domin kai ka tura shi shi ya tabbatar ka ne ka gaya masa kuma an tabbatar ya karba shikenan ba inkarin ya karba to yanzu kai ne ka samu matsala kai da ka wakilta shi kai yadda ka wakilta shi amma ba wai su waɗanda suka ba shi ba domin wanda suka ba shi kam su sun yi abin da yake daidai domin kai ne ka ce a bar kuma haƙƙinka ne ka riga ka yadda shikenan sai aka bayar amma da baka yadda bane ya suka bayar to idan abun ya halaka kuma sai zamana sai ne da biya abun nan su ne da biya misali yanzu da a ce wani wanda ake bin bashin dubu ashirin zai aika yaronsa ya je ya kaiwa wanda yake bin sa bashi sai yaron ya je ya kashe kuɗin ko aka kwace shi kenan bai biya bashi ba shi zai biya don shi ya wakilta shi ba wannan ne wakilta amma in mai haƙin ne wakilta ce ga yaro na ne yana zuwa karɓa sai bashi don sun salwanta babu yadda za a ce wayanda ake bin bashi su biya ba za su biya ba domin haƙƙi ya riga ya sauka kansa Ya ce wa man ala wajaza lil matlubi an yi wakila, wa man usahnuni lahu qad nuqila ya kamata a ce sahnuna wa man usahnuna lahu qad nuqila wajaza lil matlubi ya halatta ga wanda aka kai ƙara an yi wakila da wakilta wani ya je tsaya masa a matsayinsa ya tsaya masa a kotu ya zama wakilinsa ko ya zama lauyansa ko dai wakilinsa ko ba lauya ba ne wa man usahnuna hanin sahnunu lahu ga shi wanda aka yi kara ya tura wakili bai je kotu da kansa ba kan nukila an ciro wannan wato shi sahanun wani babban ne daga cikin malayin malikiya wanda ya ruwaito mu da wana daga abdurrahman bin qasim yace bai halatta wanda aka kai karan sai wakilta wani ya je ya tare masa shari'a ba shi dole ya je da kansa domin shi abun tuma ne amma wanda aka kai wanda ya kai kara shi zai iya wakilta wani ya je ya tsaya masa a a shari'a amma wasu malaman suka ce a ya halatta mutlaqan da wanda aka kai kara da wanda ya kai kara duk za su iya tura wani ba dole sai sun je da kansu ba ba dole sai sun je da kansu ba saboda haka za ka za iya sa wasu ko suka ce bai ma kamata ba dukkan su bai halatta ba amma zan cewa in ya halatta an to sai na ali an kai karan sai ya tura wakili a zamanin sai na usman bai ji da kansa ba saboda haka idan ba ka da lokaci za ka iya tura amma in shari'an kuma tana neman dole sai ka je da kanka to kuma dole ka je ya danganta da wani irin shari'a ne in tana bukatan dole sai ka zo alƙali ya ce sai ka zo shi kenan sai ka zo in ko za ka iya wakil wacce za ka iya wakilta wani ne sai ka wakilta wani Ki je bayanin ga abin da sa ka kai karan wani in kuma kai aka kai kara ana bin ka wani haƙi ka je a matsayi ka tura wani a matsayinka ko da lauyanka ko wani Ki je tsaya a matsayinka ko da ya ce eh yadda ka gaya masa wani yana bi na haƙƙin nan tabbas zan biya shi ko kuma ma ga kuɗinsa nan cikin shari'a ta ƙare ko kuma a ne baya bi na sai a ci gaba da wannan sai a ce to shi wanda ya kawo kara je kawo shaidu haka shari'a za ta tafi haka to saboda haka ya halatta mutum ya wakilta wani idan ya kai kara ko aka kai shi kara kuma ya halatta wani ya wakilci wani idan ya kai kara ko aka kai shi kara to sai dai duk wanda zaka wakilta ka tabbatar da cewa mai gaskiya ne kar ya zama na ƙarya zaka je ka kare isa kaga aikin lauya halan ne na abin nan ko ayyukan lauya suna da yawa na shari'a muke magana ya wakilta ka wakilta shi zai kare maka shari'a halan ne amma ya tabbata wanda zai kare nan mai gaskiya ne kuma ko da yana zaton ba mai gaskiya ne sai ta bayyana masa ba mai gaskiya ba ne to haramun ne zai kare shi akan wannan sai ta ba zan iya ba sai danni saboda me saboda ya fahimci bai da gaskiya ko ya faɗi gaskiyar lamari abin da ya fahimta to kaga wannan shine wakilci na na gaskiya kenan saboda ubangiji ta lace wala takun lil na khasima kar ka zama mai kare maha'inta a wajen shari'a ya zama kana kare su kana ba su kariya yanda wasu suke idan aka ba su kuɗi akwai wanda in ya samu kuɗi kawai shi zai je ba da shaidan ƙarya ma ballantana kuma a ce ya kare ta a matsayinsa na lauyan wannan duka haramun ne haramun ne suke ci sannan wata ayan duk a suratul nisa ubangiji ta lati ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamati amman yakunu alaihim wakila ubangiji ta lati to ko inan da kuke ta kokarin kare su a nan duniya a nan rayuwa ta duniya to wa zai kare su a lahira ne wa zai zama mai tsare su a lahira babu so da haka in ma a nan duniya ka kare shi an ba shi haƙƙin wani to in je lahira za ka kare shi ne so da ba za ka kare shi ba da kai da shi in suka sai Allah ya kama ku so ya halatta a shari'a ka wakilci wani amma ka tabbata cewa mai gaskiya ne kar ka wakilci wani akan ƙarya akan barna idan kai haka sai ubangiji ta ala ya tambaye ka ranar kiyama kuma wannan ba sana'a bane وحيثما التوكيل بالإطلاق duk lokacin da wakilci ya zama إن وكيلتي a sake ne? kawai mutum ce an ta wakili, kai wakili na ne ko na wata ta ka al'amura na to fa zalika tafwidu wannan ana ce masa at-tafwid a islahi malamin fiqh wato mai da lamari zuwa ga wani ittifaqi da ittifaqin malamai wato ya zama al-wakilul mufawwaf kenan Alwakilin alwakilul shi ne wakilin da ka bashi duk al'amuranka komai zai iya yi duk wasu harkokinka zai iya tsaya maka da wanda ka faɗa da wanda baka faɗa ba zai iya siyar maka zai iya siyo maka in ya ga abu mai amfani zai siyo maka in wani abu naka akwai bukatan a sai da shi zai siyar misali yanzu da ke kawo kinta mutum akan motocinka wanda suke kawo maka kuɗi motocin dako nake nufi kawai wakili mu fawar kwa wakil tashi in ya ga gyara zai gyara ko bai gaya maka ba zai gyara sai dai ran da aka zo lissafi ya gaya maka an yi gyaran kaza ba sai ya zo ya ce zai zai maka gyara ba idan ya ga motar nan ta lalace ta gaji zai iya sai da ita ya je ya so maka wata ya kawo sai an zo lissafi ya maka lissafi motar nan na ga ta gaji na sai da ita amma na gashi na sayo wata saboda da kudaden da aka samu a wuri kaza da kaza kaza shike nan wannan shine abun alwakilul mufawwa ko bai gaya maka ba kuma baka da daman ka ce a to ani ban ce ka sayar min da mota na ko ban ce ka sayar min da abun nan ka so mini mota ba duk abun da ka ka ka ka ka wakilta shi akan harkokinka na motocinka in ya ga dama ya dauka zuwa Lagos ko ya zuwa Kano ko ya zuwa Maiduguri ba sai ka ba sai ya gaya maka ba don ka riga ka wakilta shi akan akan harkokin duk wanda kace masa wakili kai wakili na ne kana wakilin fawa ba wannan ka kayyade akan motoci idan baka kayyade ba kuma kace kai wakili na ne al'amura na to a kome ma har filayenka sai zuwa ya sai da wannan filin ya ga maka kuɗi ya ga an ciri ba sai zuwa ya so maka wani fili ya ga arha za a ciri ba. duk abin da yake maslaha a ciki zai zo ya kawo maka shi To wannan shi ake cewa alwakilu almufawwab wanda aka mayar masa wato ainihin al'amura gaba ɗaya saboda haka zai yi tasarrufi a cikin abin da aka bashi wato na na wakilci ba tare da kuma ya waiwaici shi wanda ya wakilta shi ba saboda ya mayar ya mayar masa da lamari gaba daya amma idan nace je ka sayar min kaza kaya na kwaya ɗaya je ka sayar min shi shikenan idan ya je inda aka tsaya sai ya gaya maka ko in an tsaya ka gaya mini kaga wakilin ka ne amma ba dama ya sallamar har sai idan ka tafiya to shi wancan wakilin da aka da ka sashi akan al'amuranka ba zai sarrafa wani abu ba sai akwai abun da maslaha akwai maslaha a cikinsa idan akwai maslaha a ciki sai ya sarrafa idan babu maslaha kuma ba zai ba zai sarrafa ba misali yanzu motar da miliyan biyar ne ba zai je sayar maka ita miliyan biyu ya kawo maka ba kaga asara ne motar da ake sayo ta miliyan uku ba zai je sayo ta a miliyan biyar ba ya kawo maka kaga wannan asara ne so da ka duk abin da zai sai yin akwai maslaha akwai maslaha a cikinsa kamar yadda baiti na gaba yake cewa walaysa yanzin ghayru ma fi nazar illa bi nafsin fil umumi mu'tabar walaysa yanzi ba abin da zai zartu ghayru ma fihi nazar duk abin da babu maslaha a cikinsa shine fi nazar wato bai tsokace tunani ya gane amfanin abun kafin ya yi shi ba da ya je shi kuma ba za a yadda ba illa bi nassin sai dai an nassanta fil umumi a dukkan al'amuran mutabar abun yarda idan yace a kaje ka wakilce ne a kowane irin abubuwa kenan shi wakili mufaw wanda aka wakilta shi aka al'amura zai duba mene yake da maslaha yayi ne ba maslaha yanzu idan na bude shago sai na tsora ka nace ka dinga saye da sayarwa a wannan shagon ka siyo ka sayar to kai wakili ne mufawwab a wurin ni ba ruwa na da shagon ma'ana idan ka in za ka sayi abu ba sai ka ce wannan abu kaza ne dan sayo shi kafin ka saye shi ba ko kuma in da ka sayar da kaga auna kaga za a dan ci riba za ka iya sayarwa ba sai kawai ke ba sai ka shawarce ni wato ainihin a sayar ko kar a sayar ba kaga na fowa ma maka wannan lamarin to amma kuma ba za ka je ka sayi abun da asara za a yi ba ba za ka sayar akan asara ba sai dai na ce maka ko da maslaha ko babu maslaha ka ce wannan kuma duk yadda kaga dama sai ka je sai ka ka yi shi to kaga wannan wakili kenan amma wanda ya dau yaron shago kuma yana zaune a shagonsa je ka so min kaza kaga zai gaya masa nawa ne in an taya zai bashi farashi idan za a sayar ƙasa da abun da aka ba zai tambaye shi za a iya sayarwa kaza kaga wannan ba wakili mufawwad bane wakili ne muqayyad an kayyade shi da wasu farashi da aka bashi farashin kayan nan kaza ne in dai siyo kaza da kaza za ka siyo ba zai ƙara wasu kayan ba amma wanda ka fawwara masa lamari ka sayar masa lamari kowane irin kaya ga za a ciri ba zai iya siyowa ya kawo shago kowane irin abu ne to amma kuma ko kowane irin kasuwanci zai yi wani kayan ma ya zama asara in an kyale shi ma ƙara fatuwa zai ko an yi asarar nawa ne zai iya zai iya wato ainihin sai shi saboda mai saboda akwai maslaha wannan kuɗin za a iya juya su ta wani ɓangare su mai da wannan asara kaga al-wakilul mufawwaf kenan wannan idan an yi haka ya halatta amma idan zai je ya jawo asara na wasu abubuwa ko zai abun da bai dace da in yi wani abun za a ce kai hankali a hankali ma bai kamata a yi wannan abuwa to bai halatta yi ba sai sa ma ne suka ce duk wakilin da ya yi abu akan ya aikata wani abu akan abin da ba maslaha a ciki ya san cutuwa ne tsantsa don mugunta saboda an sake je wannan abun kawai za a cire shi daga wakilcin ake take kawai ya fita daga bayan ya je aikata wani umar ba za a yi ba sai ya biya saboda ai an wakilta shi ne saboda an amince da shi shi yasa shi yasa aka wakilta shi to amma da aka ce sai dai idan an sanya shi yayi abun koda babu matsala, illa bi nafsin fil umumi mu'tabar illa bi nafsin mu'tabar in akwai nafsi bayyanarwa abun lura fil umumi ya umumi ma'ana ya ce ko ma da maslaha ko babu kawai ka je ka yi abu kawai to kaga wannan ko asara ya jawo maka dama kai ka bashi izini Abun abin da ya ka riga ka bashi izini idan ka zo ka ce to bai da hankali ne sai ce to kai baka da hankali ne ka gaya masa tunda ka bashi izini magana ta kare magana cewa to bai da hankali ne bata taso ba ai kai kana da hankali ka ce masa ko ma babu alheri a cikin je kai abun ko faduwa ne ka je kai ko ai tunda ka bashi izini shikenan magana ta kare ya je yayi maka abun da ka sa shi sai ka bashi haƙƙinsa ko da asara aka yi haƙƙinsa na nan idan dama da lada da lada yake maka amma malamai suka ce sai abubuwa guda hudu ne wannan ba zai yi su ba ko da ya ce ka je duk al'amura na kai komai duk yadda ka ga dama ko asara ne ma ka je kai ko akwai amfani ko babu ka je kai to amma abubuwa guda hudu da isa yi su ba amma in da abubuwa guda hudu duk sauran al'amuran gaba ɗaya sun shafe shi abu na farko ba za ka sayar masa ba za ka sake masa matarsa ba kawai don mutum ta ce wakili wakilin ka ne a cikin komai zai zo ya samu ya dubi matan ka ce tun na sake su wannan aikin hankali ne <laughs> ai asali ma matan ka ba su shiga ba wannan kam ya zai tunani ma matan ka sun shiga kaga ko a hankali da al'adance ma mutum da zai zo ya ya baka yin ka dama ka saki mata na in ka dama ka ba su ba akwai wanda zai haka ne ko da kan je sake maka matan ka su saku ba in ya sake maka matarka ba ta saku ba sannan na biyu ba zai aurar maka da yarka ba haka kawai yarka budurwa eh, ya yi ya yi na aura jiya mun aurawa ne yarka a yi yanzu ta zama matarsa ma har an kai ta gidan miji saboda wai kace wakilinka ne shi <laughs> to kaga wannan shi ma ai akwai akwai rashin hankali a ciki shari'a ba ta yadda da saboda shi da shine azala ma yamliku al insan mafi tsadan abun da mutum zai mallaka shi ne da ya za a zo a yi wani abu na ɗanka kuma yarka a aurar da ita kai ta wani wuri baka san ma waye aka kaiwa ba saboda nuna iko kuma a ce wai ka yadda da wani kuma dole ka ka yadda da wannan a'a wannan auren bai yi ba sai a warware shi sai idan mutum yana da ya shine zai aurar da yarsa in ka goni ya aurar da ita yayi sai in shi ya wakilta shi kuma yadda azu muka misali na wakilta ka ka aurar min da yata in ka ga wanda ya dace ka aurar min da ita shikenan wannan sai an da yaron abin nan yake kenan amma bai zai je haka kawai ya ya abun nan ɗinsa ba ya je ya aurar masa da yarsa ba sannan na uku bai zai sayar masa da gidansa wanda yake ciki ba ko da kace shi wakili ne kawai ka maka miliyan ashirin na menene ai gidan nan ne na sayar na ga an samu farashi mai kyau sai a zo a tattara ka a fita kai to <laughs> gidan nan wuce yake ciki ka komai riba dai sai da shi ne saboda haka kaga wannan bai zai ba sai dai shi wakil ta kai yace ka sayar min gidana amma dai ya ce kai wakili na ne a cikin al'amura na ya zo ka ce to ga kuɗi fa na ga gidan nan ya yi tsada ne har mun yi aiki mai yi komai mun sayar ga kuɗi an kawo ina wannan sai dai a mero mai gida mai gida gidansa na uku na hudu suka ce bawanka wanda yake maka hidima bawanka da yake to yanzu tun da baya bayi kamar a ce motarka da kake hawa motarka da kake hawa misali a ce wani ya je abin nan ya sayar maka ita haka kawai fa ba fa wai motocinka da kake wakilinka zai iya sai da motocinka da suke haya tun da ka wakil tashi har da wa'annan motocin ya canja da su da wasu kawai ka maka kuɗi kuma ka duba wanne za ka sa ko ke na fiye ɗinka da kake da in ka wakil tashi wakili mufawwab amma wanda kace duk abin da ya ga dama zai yi amma da zai zo motan da kake fita ka je harkokinka ofis ko kasuwa ko gona ko ni dan bukatunka haka kawai sai zai mika maka miliyan biyu ta ina sai da motan kan nan na ba wani ita har ya sayar ya bar ko kuma ka kawo makulli ina domin wannan shi ma ya wuce gona da iri abu ne na lalura abun hawanka lalura ne ko mota ko mashin ko ka duka wannan kan ba za a yadda da shi ba to wannan abuwa guda hudun sai in ka nassanta in ka ce sayar min har da mota na har da gida na har da menene to wannan sai su shiga amma don kawai cewa kai wakili na ne to ba zai zama dukkan ba zai zama ya shafi wannan ba guda hudu ba sannan shi itilaki na wakilci dama ana kayyade shi da al'ada al'urf al'adance in na ce kai wakili na ne a cikin al'amura na gaba daya akwai abun da al'adance ma wasu abubuwan ba za su shiga ba ba za ka zo ka ɗauki rigan sawa na wanda nake zuwa juma'a da ita ko wani taro na goge na aje ka je ka sai ka zo ka ce mini ga dubu ashirin na sai da rigan kan na ga za ta yi daraja kaga ga al'adance ma bai wannan da zai shiga ko hulan da nake sawa ko takalmi na kaga duka wani abubuwan dama ai ba na siyarwan bane ma to kaga akwai abubuwan da al'ada take cirewa duk abin da al'ada ta cire to ba za ka sa shi a ciki ba saboda al'adatu muhakkamatun al'ada abin bawa hukunci ne ko al-ma'ruf urfan kal mashru'i shartan duk abin da aka san shi al'ada kaman ma an sharɗanta shi ne kamar an ce banda kaza ne tun al'ada ta ta fidda wannan abu ce wa lahu taqdimu man yarahu bi mithlihi aw ba'd muqtadahu wa za wannan wato shi alwakilin wakil al kenan shi wakilin da aka sa shi wakilci a cikin dukkan al'amuran mutum wanda ka sa shi dukkan al'amuran ka ya zama wakilinka sai aka ce lahu taqdimu man yarahu yana da daman ya kaddamar da wanda yake ganin ya cancanci ya zama wakili bi mislihi ya zama irinsa wato ya ce wani ya wakilta cikin al'amuranka to ni ma na wakilta ka sai ka je kama harkokin ka yanzu shi ne wakilinsa ta ga ya zama wakilin mufawwar shi ma in kana gani ya cancanci haka au babi bahu. ko kuma shashin abin da wakilcin ya hukunta wato sai ka ware wasu bangarori wani ya wakilta cikin duka al'amuransa to kaga wakilta ka a bangaren kasuwancinsa ni zan kula masa da shanunsa da nomansa misali ya halatta ko kuma na ba ka zama ka zama wakilinsa tunda wakilin mufawwab suka ce ya halatta a yi wannan ka zama wakilul wakili kenan kai wakilin wakili to wannan ya halatta saboda mai saboda tun da aka sake masa lamuran gaba daya zai iya tsayawa zai iya tsaye da wani a matsayinsa kamar yadda shi wancan waki kamar yadda shi din yana tsayawa a matsayin mai kayan ne ko mai dukiyar ne ko mai al'amuran ne da kuma zai iya wakilta wani ko ya cire wani bai da babu wani babu wani damuwa to amma wasu malamai suna ganin bai kamata ya sa wakili mufawwaf ba sai da izinin shi wanda ya wakilta shi misali in na ce na wakilta ka akan dukkan al'amurana harkoki na gaba daya ko ko ba za ka zo ka sa wani ka ce wani ya wakilta cikin dukkan harkoki na ba kai ka zama wakili na ne kuma harkokin sai dai in wancan mai wakiltawa na farkon ya yadda saboda kila irin wayewar ka bai sani da amanar ka, da nitsuwarka da gaskiyanka ya yarda da kai ya baka wannan aikin to wancan kuma baya masa wannan kallon to kaga in kawai tashi zai dan ji wani kaikayi a zuciyarsa to ka ce to wannan kam sai an nemi izini amma in a kaman abu kwaya ɗaya ne je ka sayar min kaza ko je ka min kaza dama ai duk wanda aka sashi aka ce wakil ne mu forward to kaga wannan ko ba zai yi a ce dukkanin abubuwan nan shi kaɗai yake yin su ba in dukkan al'amuran mutum yana da harkoki aka tsaye da mutum da ya aka ce je ya yi su shi an wakilta shi da zai ce kowa shi kowanne shi yake ba dole bangare kaza a wakilta wani bangare kaza a wakilta wani bangare kaza ya wakilta shi dai zai zama manaja kawai ko md ko da aka ko director sai zama wasu ne suke ainihin wasu ayyuka din shi kuma yana yin wasu amma a ƙarƙashin kulawansa to wannan shi ne ah, ya halatta ga wanda ya zama wakili mufawwaq wanda aka bashi al'amura diwa aka sake masa shi kuma ya kinta wasu a kansu. wasu kekeku ko kuma ya wakilta duka akan wannan kina an wakilta ka abu kaga ya kamata ka wakilta wani zaka iya wakiltawa inda akwai maslaha a ciki sai ce wa man ala mukhassisin wakila lam yuqaddim illa inda ja'alu haqq wa man wakila duk wanda aka wakilta shi ala mukhaffafin a ke keɓantaccen abu zai ka sayar min da filina zai ka sayar min da gidana sayo mini mota irin kaza to lam yuqaddim ba zai gabatar da wani ba illa in bihi ja'alu hakam sai dai idan sanya shi wannan abun yana hukunta haka wato ko al'adance ko a manufar mutumi in yana ganin ya sa ka ne amma ba kai za ka yi ba ya san cewa za ka wakilta wani ne wannan za ka yawancin tashi ko da abu kwaya ɗaya ne ya yawancin ka ko kuma al'adance ba za ka iya yin wannan abun ba nan sai ka je ka wakilta wani wannan lam kaddim idan na kare na ne sai ka gyara ba lam ba ne, lam kaddim shi wanda ke nan wannan ba wakilul mabun nan alwakilul muqayyad ne ba wakilul mufawwad ba shi dama an kayyade shi akan wani abu na musamman to shi baya wakilta wani sai in ya fahimci za a iya wakilta wani din daga wajen wanda ya wakilta shi ko kuma al'ada tana tana hukunta hakan al'ada tana hukunta hakan misali yanzu inda abin nan eh, je ka so mini ragon layya je ka so mini ragon layya sai zamana a yanda al'ada ta gudana za ka iya wakilta wanda ya san harkar ragunan ya je so masa shi kenan sai ka je sai ka aika ya je ya so masa kila sun kai ba kake zuwa kauye ba kai ma zaka tura ni sai a je a so ya kace ai na turo wani ya ya siyo maka ko haddanawa ma ya hada ya siyo wannan babu wani iskali a cikin ba zaka ci ai to ban yadda ba tunda ni kai na tura a'a ba dole bane ko kuma je ka gyara mini mota na kai kuma ya san kana da harkoki ba za ka bar harkokin ka gaje ka tsaya wurin makaniki ya gyara sai ka tura wani yaro ya je a gyara a gyara motan a je a gyara motan kaga shi ya wakilta ka kuma ka wakilta wani to daga babu zai ce zai ce bai yadda ba ko kuma ya zama mutumin nan matsayinsa ya wuce wannan abun matsayinsa ya wuce wannan abun dama lokacin da ka bashi ma ai ba mai tunanin ma shine zai je yayi na sai mota tana kotono lalla dauko mini ita na wakilta ka ka dauko ta ko kuma na wakilta ka kai yanda za ka yi ta zo nan kaga kenan dama ba kai kila kai ka wuce kai ba direba bane ma kana harkokinka sai ka wakilta wani ka biya shi dubu hamsin ko makamancin wanne ya kawo maka mota ko kuma je ka so min turmin atamfa a kasuwa kai kuma kila ba ka shiga kasuwa ma ya sani ba za ka je cikin kasuwa ba sai ka kira wani sai ka tura shi ya je so sai ya kawo masa sai ka so min so min tsire kenan shi ko yana fita sai je ya wakilta wani sai je ya siyo idan matsayinsa ya wuce je wannan ya je wannan abun sau da ka duk abun da al'adance al'ada ta hukunta za ka iya wakilta wani in ka wakilta ba za a ce ka kuskure ba ko kuma dama matsayinka ya wuce ka yi wannan abun to sai a kaddara dama ai ya sa ka ne don ka aiki wani kai wakilinsa ne ma za ka iya aikan wani ya je wannan abun to ko an samu matsala ba za ka ce kai baka abun da yadda ba ah, yace wa ma min at ba وما من التوكيل الاثنين فما زاد من الممنوع عند العلماء وما من التوكيل الاثنين duk abin da ya zama wakilci na mutum biyu ne amma za da ko abin da ya fi mutum biyu kawai mutum uku a wakilta su min al yana daga abin da aka hana inda al a wajen malamai ana nufin wakilci na husuma wakilci na shari'a sai ka mutum biyu ko uku su je su wakilce ka a shari'a a karanka da aka kai ko kuma ƙaran da ta kai malamai suka ce a wannan ba zai yiwu ba saboda akwai cutarwa mutum ɗaya ne za ka wakilta sai dai idan wanda aka kai ƙaran ya yadda ka kawo wakilai sama da guda biyu ko sama da uku amma abun da ya shafi saye da sayarwa ya halatta ka wakilta sama da mutum biyu gidanka ne za ka sai da gida gidanka ya halatta ka ce wannan ejan ɗin na wakilta ka kaje ka sai da gidanka ce wannan kamar mutum biyar ko goma ma duk wanda ya riga kawo kwastoman da aka daidaita da shi shi kenan zai kace sallama masa kawai kenan ka sallama masa haka nan in sayo wani abu ne ko sayan wani fili za ka yi wakilta mutum biyu ko uku duk wanda ya je ya samo kaga kenan da shi za a yi saboda haka ko kuma duk su haɗu su yi wannan abu su dinga shawara a su wannan gidan ya dace a sai da shi kaza ko a wannan fili ya dace a sai a wani ko motan nan ku je ku so mini mota kala kaza sai ka sa mutum uku ko hudu suna zuwa sai su yi shawara kai motar nan ba ta yi ba fa ko da ɗin yana ganin ta sai gamsar da shi cewa ba ta yi ba shi ne sai a tafi a ji a duba wata inda suka yi ittifaki ta yi sai a sayo sai a kawo maka wannan ya halatta amma a wajen husuma ne ba za a yi ba don zai iya wani daga cikin su ya ce eh wani kuma ya ce a'a kaga ba karan da za a gama shari'an ba saboda haka wani kowa da irin abin da zai kalla ko kuma sai zai zama kamar wani taron dangi ne aka yi wa shi wanda aka kai kara kila wannan abun ya tsori tashi ko makamancin wannan duk da cewa yanzu sai kaga mutum ya kai kara ya dauki lauyoyi guda 60 60 ba wannan ba asaran kuɗi bane kawai in ka da gaskiya lauya guda ɗaya zai kare ka ba za ga 60 30 ashirin su zo su cika kotu ta duk mai nasu ai barazana ce kawai ai barazana ce amma in dai mutum yana da gaskiya ai ba sai ya zo ya cika kotu da lauyoyi ba to da haka mutum ɗaya ma biyu za su iya za su iya kare ka ko da guda ɗaya ne to ya halatta ne ko da guda nawa ne inda yardan wanda aka kai karan in kuma wanda aka kai karan ne ya kawo inda yardan wanda ya kawo sa ko guda ɗari ne ya halatta amma in ba yardan sai ta ni mai da wannan taron lauyoyi ko bai da taron wayannan wakilin ba a bani da mutum ɗaya kawai na yi shi kenan sai alƙali ya kinta duk an sallame ko kwaya ɗaya kawai ya wadatar ku je ku wakilta mutum ɗaya tsakaninku. sau zo su wake saboda wannan duk zai jawo shari'a ta ta tsawo ta ta tsawo bata kare ba kai ka daga no kai magana wancan ya daga wan har a tashi a matsala ɗaya ba a gama ta ba amma in mutum ɗaya ne fa da ya kawo aka bashi amsa nan ta kare sai dai a tafi wata magana ta gaba a tafi wata matsalan gaba kaza kaza kaza ce to ayi kaza ayi kaza nan sai kaga shari'a ta kare ta kare da wuri saboda haka wajen husuma ba a wajen ta mutum biyu ko sama da biyu sai da yardan abokin shari'a ne wajen shari'a amma wajen karɓo min bashi na zai ka sayar min kaza zai ka so min kaza zai ka mini kaza ka tsaya mini akan kaza wannan ko mutum nawa ne za su iya za su iya wakiltan ka yake wa lil iqrari wal inkari min tawqi li iqtisami bir radd qamin wa haythu al iqraru ata bi ma'zalin an al iqtisami fa wa ghayru mu'mali yake wa naqsu waya lil iqrari ga iqrari wal inkari da inkari min tawkili liqtisami daga wakilci na husuma wato na shari'a a kotu kamin mai cancanta ne bi da mayarwa menene na kasu tawayan shi ne kai ka wakilta wani ya je ya maka shari'a an kai karanka amma baka ce ya ce eh haka abun yake ko a'a ba misali an kai karanka ana bin ka miliyan daya ko wani ya ce ka kayan wani baka biya ba sai ka ce wane je ka wakilce ni a shari'ar nan an kai kara na amma idan ka je karkace ana bi na ce ba a bi na ha to me yake na za a yi to da ka yana zuwa kotu in an ce to wane ne yake tuhuman ne yana bin sa kaza yaya sai ya shiru ka zage tambayar sai kai magana mana eh ko a'a sai a ni bai ce min ce ko a'a ba sai a ce to tafi ka ba da waje kawai wannan wakilin bai doni wani amfani bata wa mutane kawai lokaci zai yi ko dai ka ce masa in ya je ce eh lalle yana bin wannan haƙƙin shikenan to ya biya a bai da shi a tiga masa kaba zuwa lokaci gaba shikenan ko kuma a baya bi na haƙƙin sai a ce to wancan ya je kawo shaida shi wanda ya kawo ƙara kaga nan an fahimci inda a ta ƙara, amma zo gum kawai ai ta magana ai ta magana kana shiru sai ka ce annabi kaza ga, ba za ka iya faɗan ba za ka iya magana ka kare kanka ko ka ce eh ko a'a ba kaga wannan kaga ya zama shirme kenan saboda haka shari'a sai ta yi watsi da wayannan wakilin gaba ɗayansu sai a je a nemo ko ya zo da kansa dole ne sai faɗa ko kuma ya zama na in an tafi a haka alƙali ya lizimta masa ya biya wannan haƙƙin kusa a sukutu riban shi ma ya yarda ne kuma a sukutu fi ma'arabil bayani bayanu idan aka ce ana tumar ka da kaza kai shuru aka ya kai magana kai shuru to kamar ka yadda ne da wannan abin da ake tuman ka cewa ka yadda ka yi shi so da in kika ba da amsa to abun ya tabbata a kanka kenan sai a maka irin hukuncin da ya dace irin hukuncin da ya dace sai ce na gaba ko wa haisu iqraru ataji ma'azalin duk inda ikirari ya zo a gefe anil khisami daga abin da ake shari'a a kansa fa huwa ghairu mu'mali to wannan ba za a aiki da shi ba wato mutum ya wakilta ka ka je kai masa shari'a akan abu kaza wani ya kai kara na akan kaza sai kai kuma ka je ka amsa akan wani abu daban misali wani ya kawo kara na yana bina na dubu dari. da ka je wajen sai in ka je ka ce i yana bi na dubu ɗari kaga na yanzu an gane inda shari'a ta fuskanta to da ka je sai aka ce to bayan wannan wani yana bin sa dubu dari, sai ka ce eh lalle yana bin sa to sannan bayan nan kuma ya sai filin sa dubu ɗari biyar bai biya ba sai ka ce ya eh, lalle haka ne shi ma bai biya ba to wai ka? wannan ba za a aiki da shi ba ko kuma da kaje ka samu shari'an ba yanda aka faɗa ba maganan bashin dubu ɗarin can ne. maganan ya ce fili ne dubu ɗari biyar bai biya shi ba kawai sai ka amsa ka ce eh lalle haka ne Wannan ba za a saurari alƙali. ba zai aiki da wannan ba domin me domin ba a kinta shi akan haka ba shine ma'anan wa haitu a ta bi ma'azalin yayin da kirari ya zo a gefe an ilkisami daga abin da ake shari'a a kansa wanda aka wakilta wakili a kansa sai ya zo shi kuma ya amsa wani abu daban a gefe ba wannan ba fa hawa ghairu mu'mali ba za a aiki da shi ba da haka sai dai a kori wannan wakilin ya je sake nemo wani wakili ko ya zo da kansa ya amsa ya amsa shari'ansa za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh